عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ عصر السنة أنا تاردا جماعة وبركاته ومغفرته الله يتمكي تمكي ذاكي الله يتمكي شيخ نعم طيب، شيخ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وبين تضيف بالحج على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحف لكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجزء الميامين Ku ala kullum mai nufi fa a salarmu wa kiba sabida kuma ilawa mai ɗi. Kuma da ƴan uwa waɗanda suke sauraronmu da kuma kallon mu a daina wajen lokaci. As-salaam Wa rahmatullahi, baraka ta. Allah ce mu tafi sarki za ki matsala ta tilafan shi. A halin suna, sun yiɗi Ali, Habiba, Banza. sallallahu alaihi wasallam ahli sunna sun haɗu cewa sai da ali babban mutum ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda ahli sunna ba su da shi ba bin kowane mutum ba tare da buluyi ba sannan da kuma jafa'i wani na yadda yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hmm. matsayinsa bai kai matsayin annabawa ba sam asiri na ali a bashi matsayin annabawa kuskure ne sannan sauke shi daga matsayin da kuma Allah ya dora shi shi ma kuskure ne hmm. littafi na farko da muke girmamawa a matsayin wanda ya tattara hadisan annabi ingantattu shi ne littafin al'imamun bukhari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mutane da yawa wani lokaci sarki za ka yi mamaki idan mutum ya zo zan tambaye shi menene sunan sahihul bukhari hmm. ka san akwai wanda ne wannan tambayar amin ce na mai tambayar neman wayo gaskiya ne gaskiya ne Bukhari ba sunansa sahihul Bukhari ba. Hmm. Al'imamul Bukhari ya sama littafinsa suna al-jami'u, al-musnadu, as-sahihul muktasar. Min ɗumɗumin Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyami. Wannan shi ne littafin al'imamul Bukhari. Hmm. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه نعم da haka wannan sunan da Bukhari ya samu littafin shi ko ƙarar hadisi a cikin Bukhari idan bincika sharaɗin Bukhari ba to binciken hadisan bukari na'am na'am to ba kowa bane kuma ya san wannan ok ok ok wato kamar kan ake cewa sahihi ba sahihi buhari wato a'a ba haka bane sunan sa a'a sunan littafin al-imam al-bukhari al-jami'u al-muslim as-sahih al-mukhtasar من أمور رسول الله صلى الله karatu وآله وسلم وسننه وأيامه كل شيء ذكرته نعم ba الإمام المسلم باسم اللي كان ba yana da سنة Oho, na'am. Warai? Na'am. So saboda haka mutane Allah wanda ba karatun Bukhari ba gaban malamai ya kamata wallahi mafi yawancin kasan bai mutum sunan Bukhari cikakke wanda ba su sani ba. Hmm. Sai kuma mutum da zai ɗauko hadisi a Bukhari a yi rikici da shi. Al'imamun Bukhari ya buɗe ba babu manakin Quraish babin da ke magana a kan matsayin ƙwaraishu sannan ya buɗe babu مناكب علي بن أبي طالب القريشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه نعم mun an ce manakin matsayin da darajoji shi ne manakin manƙaba matsayi manakin matsayi da yawa hmm. sannan al'imamu Bukhari, ya sake buɗe babu manakin jafar bin abi talibin alhashimi radiyallahu anhu wanda jafar yayin sayyidina ali ne hmm. baban su daya hmm. sannan al-imamu bukhari ya bude babu babu manajin karabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babin da ke maganar wato matsayin waɗanda suke da kusanci da annabi sai ya ce wa man abata fatima mata alaihi da kuma matsayin fatima Hmm. al-imam bukhari zai kiran na na fasa ne ya ce masa radiyallahu anha sai dai ya ce mata alaihi assalam Allahu nabi sallallahu alaihi wasallama yar annabi na'am al-imam bukhari ya tsara buɗe babu manaqib al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma na'am sannan ya kara tafiya ya buɗe wani babu manakin fatima ta alayhi assalam kaga bayan dai ya buɗe karaba na kusa da annabi sai ya sunan ya sake zuwa ya mata shi babin da ke magana akan matsayi da darajar na na Fatima sannan ya sake bude babu tazwijin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khadijata wa fadliha radiyallahu anha babin da ke magana matsayin na na khadija da falalata Allah ya kara mata yadda mahaifiyar na na Fatima to menene dalilin da yasa na kawo wannan saboda tare da haka ko wanda suke kallon al-Imam al-Bukhari a matsayin makiyin annabi alimanu buhari ana ganin shi ban taba ji ba ban taba ji ba ban taba ji ba sam ana ganin shi ya nabi yanzu kwanan nan aya ko wannan suka dauki karatun Abdul Jabbar suka dora akan shafin ka eh wanda ya kawo wasu hadisai na Anas dan Maliku ya marbe su haka eh eh eh eh, eh haka ne haka ne eh to Allah roƙon da nake wanda suke sa karatun nan a shafin ka ban san ko su ba eh ba karatun kaɗai za su sa ba su kokari su kaɗai tushe ne na'am Abdul Jabbar ba ya zo nan shagon eh eh ni da kana ni da kana na hana ma na ce a ah, shi ya zo shi ne na'am ah, a yanzu abin da muke nema saboda ni na masa tahaddi na'am na ce in da gaske ne gane shi ya haifu da Allah ya zo mu haɗu da shi a nan saboda ai da yana cewa a jiya a gidan rediyo yanzu nan ba ko shi shi za a ba ko kudi ake ja <laughs> ah, kuma duk wanda ke duniya zai gan shi ya saurare shi sosai to da ka in ya ci ta namiji ne shi da gaske a nan ya kamata ya zo mu haɗu wannan shi ne ɗaliban shi su kai masa kalubalen mu hmm. to matsayin khalifanci mu mun yanzu sai na alkhalifan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma shine na hudu amma ba kamar yadda in shi a suka ce ba shi Allah ya naɗa su sahabbai suka kwace saboda shi ya kamata ya zama khalifa tun farko saboda haka suka ce wannan imamancin ma ci gaba da Allah karatu wannan mun kawo wanda shi ne rikicin su ɗan shi'a da musulmin duniya wanda rigima da kai rigima wasu a cikin su shi yasa kaga irin su kamalul haidari da kaga nasa yace babu nassi kuma shi yana cikin wa'inda yake cewa in shiya suka ci gaba da tattaunawa da ahalin sunna kan matsalan nan hmm. za su ci gaba da shan wahala don babu nassin da za su iya kare wannan matsalar. to akwai maganganu da suka yi da yawa akan matsalar imama din nan. Hmm. Na'am Shehu. To, yadda ka ji sun ce maka akwai dalilai a cikin alƙur'ani shi ba mutum ya janyo dalili ba ne. Hmm. A'a, matsala. Na'am. Akwai ka'idar da malamai suke cewa wa ta kullu dalilin ya kullu misali lalibihi sani. Ba duk dalilin ba ne idan an kafa shi. Kafa hujja da shi kuma yake zama karɓaɓɓe. Don hmm. baga maka misalai da dama a cikin alkur'ani yanzu kai ba kana dalika ba ina dalika tijani haka ne idan kai shi a yanzu ce maka ka koma shi a sai ka ce me mai dalili eh. sai ce maka ai ga aya nan Allah ya ce maka wa inna min shi'atihi la ibrahim wala ka tunna an samu shi a alkur'ani sai ka ce ka dawo shi a sa <laughs> yanzu kana musu akan ayan qur'anin ku fassara sati baka yarda da ita ba wallahi fassara ne bai yarda da ita ba ba musu qur'ani ayan qur'anin ba Kano na to kaga ba akwai bambancin abu ya tabbata daban kuma kafa hujja da abin da ya tabbata daban na'am shehu na'am shehu zan dauko a furka guda dai kawai in bada misali da ita to ita ce yan ahmadiyya hmm. ɗan ahmadiyya suna da aƙidar cewa akwai annabawa da za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk ya san su ya san a inda suke ya san wannan yana cikin aƙidinsu. mafi girman abin da muke kafa hujja da shi a Qur'ani hmm. cewa babu wani annabi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ayat da ta zo cikin suratul ahzab inda Allah madaukakin sarki ya faɗa bayan ya gama magana akan kabilar zai bin harisa a aya ta arba'in daidai cikin suratul ahzab yace ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba wato bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajen ku walakin rasulullahi sai dai shi manzon Allah ne wa khataman nabiyyi da kuma shine cikamakin annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah yana sanar da kowane irin abu daga wannan wa khataman nabiyyin ne malamai suka ittifaki cewa ma'anan khatam shine annabi shine cikamakin annabawan da babu wani annabi da bai kara zuwa bayansa hmm. to wannan ayar dan Ahmadiyya akwai fassarar da suke baka su murɗita sai su ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina abinda suke fassara kalmar khatam da shi shine zoban annabawa tunda kalmar khatam a larabci ai yana daukar zoban ai eh. ko bai dauka yana dauka kaga yana dauka kuma ba wanda zai yi musu cewa kalmar khatam a larabci ne daukan haka yana dauka to a gurin su menene ma'anan wa khataman nabiyuna zuban annabawa hmm. eh a'a ya a ba shi ka fasse ka gada mana sosai mana to shine ma'ana duk ilimin da Allah ya tara ya ba ran hukumar annabawa na'am Allah ya tara ya ba annabi wannan ilimin ne ma'anar zuban annabawa ba wai da ma'anar babu wani annabi da zubu bayan manzan Allah na'am na'am na'am na'am okay okay okay wato duk ilimin da Allah ya ba wasu annabawa ya ba annabi kenan abin da suke yi kenan ilimin da Allah ya ba raguwar annaba ya tattara ya ba annabi na'am wannan ka san cewa kalmar khatamin a larabci tana daukan haka haka na'am na'am shine da ma'anan zobe din shi yasa ai ba annabi yana da zobe ba wanda ake ce masa khatamin nubuwa eh na'am zoban annabta na'am to yanzu kuma a lugar larabci tana ɗaukar wannan shi sa ka da malamai ba su yadda ba fassara qur'ani matashi shida ne na farko fassara qur'ani da qur'ani abinda Allah ya kawo a wani guri mujmal sai ya kawo shi mufassal a wani guri sannan wajen fassara qur'ani da qur'ani din akwai al-muttasil sannan akwai al-munfasil al-muttasil shine aya ta zo a haɗe abin da ke bayan aya ya fassara abin da ya gabata kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa sai ya ce maka kazzaba samud wa adam bil qari a shine alhaqa din kaga wannan shine a tafsirin muttasil domin ayar da ke gaba shi ya fassara abin da ke baya hmm, karatu akwai kuma a tafsirin muttasil na'am wata aya ta zo a wata sura can daban sannan sai ka tafi wata sura daban ka nemo fassaran ayar shi a tafsirin mumfasin to wannan ya fi wahala shi ma idan ka tafi cikin su suratul an'am a daidai ayar da bayan Allah ya gama maganar annabi Ibrahim ya ce allazina amanu wanda suka imani walan yalbisu imanahum bi zulmin ba su takwata imaninsu da zalunci ba ula'ika hulul amn wa'annan su suke da aminci wa hulun kuma su ne shiryayyen bayi a duniya kaga a suratul an'am aya ta tamanin da biyu ne eh. to in kana neman fassara wannan ayin sai ka dawo suratul luqman a kuma aya ta sha uku wa in qala luqman libnihi wa huwa yaqudu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim shi ne a wannan ayar ki fassara wannan ayar wannan ya zama a tafsirin munfasil idan haka muna da tafsirin Qur'ani bil Qur'an wannan shi ne mataki na ɗaya. sannan muna da tafsirin Qur'ani wato a sunna ne mataki na biyu sannan muna da tafsirin Qur'ani da aqwalis sahaba da maganganun sahabbai menene dalilin da yasa dole ne a fassara qur'ani da maganganun sahabbai sai magan fassara qur'ani da maganganun tabi'ai sai fassara qur'ani da maganganun tabi'u tabi'ina sannan sai fassara qur'ani da lugan larabci wacce take ingantacciya wannan shine mataki guda shida da ake fassara qur'ani a wajen malamai to yanzu wannan fassarar a lugar larabci yana ɗaukar haka cewa khatan ma'anarsa zobe amma tambaya duk wani mutum da ya fahimci larabci ya kana larabci ɗaliban da annabi ya zauna da su sun kai shi fahimtar larabcin don su larabawa ne tsantsarsu sosai kaso ɗari daga cikin su casa'in da biyar larabawa ne sosai sosai a daidai lokacin da larabcin ya kanta gani babu abin da ya shige shi na lalacewa idan ka tambaya ka ce wa ya fahimci ayar haka cewa khataman nabiyina da ma'anan zuban annabawa wa ya fahimci ayar haka za ka babu su suka gina fahimtar haka suka ɗauko fuskan lugan larabci suka fassara ƙur'anin haka da haka muna faɗawa mutane kullum wallahi idan ana neman zaman lafiya ana so a gane addini na gaske to dole sai an komawa fahimtar ɗaliban da annabi ya fara karantarwa hmm. don ne domin yanzu a unguwar da kake zaune a amurka a ƙasar da ka taso Ghana ya mm. ka ce maka ga wani unguwa to wannan unguwar ana so a yi bayani a unguwar take to sai aka ce ga wani dattijo shi wannan dattijon ko da yawa unguwar babu gida ko da shi ne mutum na farko da ya fara zuwa mm. a gaban shi mm-hmm. duk wanda ya sai gida ya sai fili a gaban shi ya gina gidan a yasan diyar da aka sai kuma wani matashi ya taso ko da ya taso shi ya riga ya ga gine-gine a unguwar to sai aka zo ana neman a bayanin yadda unguwar ta fara shin da tsohon da shi a gaban shi unguwar ta taso duk wanda ya zo ya zauna a gaban shi ya zo ya sai fili ya zauna da matashin da ko da ya tashi na gine-gine a unguwar don Allah wa ne ya kamata ya bayanin wajen tsohon tsohon to duk wani mutum da ka sani a duniya an yi zu ta tashi ne da ƙwa'a ne tashi ne tara da hadisi isan Allah. Assalamu muna ji. Na ce duk wani mutum yanzu da ya tashi. Eh. Sama da shekara dubu tashi ya ga Qur'ani tashi ya ga hadisan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam na'am. su kuma wasu mutane sun zauna sun rayu da annabi suna zaune tun Allah bai fara saukar da Qur'anin ba. suna zaune tun Allah bai aiko annabi a matsayin annabi ba suka san shi da wanda suka zauna tun babu qur'anin qur'anin ne ya fara sauka ya same su da wanda suka san annabi tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi da wanda tashi suka suka ga qur'anin da wanda tashi suka suka san annabin bayan Allah ya aiko shi hmm. wa ya kamata idan za a yi wa duniya bayanin me Allah ke nufi da qur'anin nan me annabin nan ke nufi duk duniya wa ya kamata su fara mutane bayani ga abinda Allah yake nufi ga abinda annabin ke nufi waɗanda suka rayu da shi waɗanda suka rayu da shi suka san annabin tun kafin ya zama annabi sannan suka san Qur'ani tun a gaban su Qur'anin ya zo ya fara saukalin su sun zauna lokacin da babu Qur'ani Allah ka ji dan alfazafi shi yasa yake faɗa a 20 yake cewa bana kubbatal islami ya zaharu khamsuha annabi ya gina tanki na musulunci sun gashi tana yin haske guda biyar kuma tana bayyana guda biyar sai ya ce ta ashiraka badar haji wata dangaren goma sha biyar sai haske wa shamsu ha da kuma rana haka wata dangaren goma sha biyar shine ragowar aiki na musulunci sallah zakka azumi aikin hajji hmm. shamsu ha kuma alfazari sai kamanta su da tauhidi sai ya ce in kana mawdu'an ta alal bin kusuha lokacin da ya zama cin foundation din wani mai ginin akan aikin ta'a ga Allah ne aka gina shi sai shi ce a ta'at kujunnil ardu qaw'an wa insuha aljanin kasa da mutanen ƙasa sun suka yi masa biyayya suka yi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya sai ya ce wa fuddila sai aka birinta alfariki da mubadda'u wayancan jama'an da suka fara addini bisanti da fanala ta sun tsere wa kowa bari ka ji abin da ya sabbata sahabban annabi sai shi ulul birni ma'abuta da'a ga Allah wata kawa ga su tsoron Allah wa ahalul fada'il su ne ma'abuta falala sai shi isabatu ishfaqin jama'a ne abuta tausayi wa khairin da alheri wa na'ilin da kuma kyauta sai shi kamar wa'annan jama'ar sun ɗaukaka bi kabulil haƙƙi da karɓen gaskiya min khairu qa'il da gaskiyayyen wanda ya faɗa gaskiyar a duniya ni da kai wajen malamin da muka fi karatu bai kai wajen malamin da sahabbai suka ji karatu ba a san ba hadawa sam sam ba za a hadawa su sun ji karatu daga bakin wanda baya kuskure shi yasa yake samar sun ɗaukaka bi kabulin haƙƙi da karɓar gaskiya min khairi qatilin daga fiyayyen wanda ke faɗan gaskiyar kaga waye fiyayyen wanda ya da gaskiya shine annabi Muhammad wanda suka fara karɓar gaskiya daga gurinsa su ne sahabban manzon Allah sai shi a karrabe ayatin lahu wadda la'il sun tabbatar wa da annabi dalilan da suke nuna cewa shi annabi ne da kuma ayin da ya zo da su daga wajen Allah sai shi ke bi hasubu alkun da wa'annan mutanen ne a asaba ya haske ma'ana da ka ga addinin musulunci bayan annabi ya bar duniya da tsari kuma wa hanya ta zama tana da saukin takawa su suke ma addinin hijima ta yadda suka kai addinin inda bai kai ba bayan annabin ya bar duniya to mu misali a kan wasan ayan da suka kawo na makana muhammadin a da ahadin min rijalikum walakin rasulullahi idan ka kawo musu wannan ayar sai su faɗa maka yanzu da kari sun ce khatan ma'anarsa shi ne zobe ko da sai su rubuta maka tsari tun da alugar larabci yana ɗaukan haka eh. sannan sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul muzammil hmm. a suratul muzammil da yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake masa ai ga ya ce inna na ilaykum rasula sun aiko manzo zuwa gare ku manzon shahidan alaikum yana mai shida gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika fir'a wato manzo zuwa ga fir'auna da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kamanci ciniya da da'awar annabi Muhammad a gurare da dama a cikin alqur'ani okay okay shehu kamanya mafi mafi yawanci hmm. za ka ga idan Allah yana so ya lallashi annabi sai ya ba shi labarin annabi Musa sai magana da shi ko ya magana da shi ya kawo masa labarin annabi Musa bari in baka misali a gurare da dama hmm. a waje na farko Allah madaukakin sarki kaga a suratu Taha hmm. da ya faɗa yace Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kaga Taha da annaba ake كما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يشفى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأشهر السواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء نعم وتجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أنا جمع مجانا لأن صلى الله عليه وسلم سأل الله يشوى النبي sai ce masa wahala a taka hadisa Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka kuwa a cikin suratu ta dai eh. za ka ga cewa lokacin da ya ba shi labarin samiri da abin da ya yi hmm. ya gama ba shi labarin annabi musa hmm. cewa annabi musa ya ce wa samiri kala fa za ka inda laka fi hayati an ta kula la misasa wa inda laka mawqidan lan tukulafa wanzur ila ilahika alladhi banta alayhi akifa لنحرقنهم ثم لننسفنه في اليم نصبا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما yana gama magana da annabi Musa sun ce masa kazalika na kusu alaika haka nake baka labari kai manzon Allah min ambadi ma qad sabaq wa qad atinaka min ladunna a suratul ibrahim da yace alif lam ra kaga kitabun anzalnahu ilayka wannan da annabi ashi ba littafi ne ne ko kan ka da shi ne ne ne bude ma shi ne nuru bi inna rabbihim ila sirati aziz al amin alladhi lahu ma bi samawati wa ma fi al-ardi wa lil kafirin min adhabin shadid alladhina yastabun hayat ad-dunya ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan ulai ka fi dalalin mubin وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ينا جمع مجانا ده النبي سينشي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال ينا جمع مجانا ده النبي سي مجانا ده النبي موسى لكن سورة الفرقان Mm. ka samu akwai inda Allah madaukakin sarki aka haka yi magana. Da ya gama magana da Annabi sallallahu alaihi sallama. Ya ce wa Nabi allazina kafaru kafarin sun ce laula rusila alaihi alqur'anu jumlatan wahida. Mm. Sun ce kadalika da yusabbita bihi qu'adaka wa rattarnahu tartina. Wa la ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. الذين ينشرون على وجوههم أولئك إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا yana gama sai shi wala kada atina musa kitaba hmm. wa kamun ma'ahu akahu haruna wazira na'am na'am irin wannan guranan suna nan a cikin alqur'ani da yawa hmm. zaka samu a cikin saga da haka Allah madaukakin sarki zai faɗa. Hmm. ya ce ainihin wato wa man abu lam mimman dukkan da ayatu rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimin yana ci gama sai ce wani kada na musa kitaba fala takun fi hidyatin min ne wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqqi lamma sabaru wa kanu bi ayatina yakunu sai inna rabbaka ubangijin ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai yasa zaka ga a wannan ayar sai Allah ya ce kama kamar yadda muka aiko to za su tambaye ka a nan wayan Allah madaukakin sarki ya ce kama kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo haka muka a annabi Musa haka muka aiko manzo kama to daga nan za su shiga wani bayani sai a ce maka kama din nan kaga a wajen balaga kayan aiki ne na tashbihi kamanta abu sai a shiga maka bayani cewa akwai mushabba akwai mushabban bihi akwai waje ashabari akwai adatu tashbihi akwai tashbihi mufassal akwai tashbihi mursal akwai mujmal akwai mu'akkad daga nan in baka ma san larabcin ba aka shiga wannan babu dole ka ja bakin ka kai shiru hmm. to yanzu kama idan yanzu aka tambaye ka sarki inda Allah ya ce kama eh. kamar yadda muka tura manzo zuwa ga fir'auna haka aka turo manzo zuwa gare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallama annabawa sun zo bayan annabi Musa ko ba su zo ba sun zo bayan annabi Musa sosai kaga ittifaki da ni da kai mun yadda cewa sun yi ko haka ne to tunda ko Allah ya san kama hmm. kamar yadda muka tura manzo zuwa ga Fir'auna hmm. haka muka turo manzo zuwa gare ku na'am to dalilin su na cewa tunda annabawa sun zo bayan annabi Musa hmm. to haka kuma annabawa za su ci gaba da zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> kuma suna da aya da suke kafa hujja gashi a Qur'ani a eh. suratul Ma'ida aya ta 44 Allah ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur in saukar da taura a cikin ta akwai haske da shari'a ya kuma bi annabiyuna alladhina aslamu hmm. ai annabawa ne suka ci gaba da ɗaukar at-taura suka ci gaba da yada daga sai su ce haka nan alkur'ani ma hmm. wasu annabawan Allah zai turu su ci gaba da ɗaukar ƙur'ani suna yaɗawa a hmm. madadin irin annabawan da aka samu bayan wucewar annabi Musa. In ka ce musu in ka ce annabi ne da da sabon littafi su ai annabawan da suka zo bayan annabi Musa wasu ba da sabon littafi suka zo ba a cewa suka ci gaba da ɗauka suka ci gaba da yaɗawa. Mm. kuma annabawa ne kaluwa wato ko ina da ka biyo su suna da hujja ko ina da za ka fito suna da hujja sannan akwai aya a cikin suratu ali imrana eh. inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa na'am yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi na'am wayanda suke kafirce mu ayoyin Allah hmm. da Allah barin tambaye ka yanzu ana kafirce mu ayoyin Allah ko ba a yi wallahi ana yi da yawa da yawa muna ana yi ko sosai saboda fi'ilin kafara ya kufuru fi'ilin ne ya kufuru mudari'i ne sai aka sa wawun sai zama wawun jama'a ya kufuru daga ayatul lahi dalili kai yanzu mun yadda akwai annabawan Allah ana kashe su eh. a mun yadda ana kafa cewa ayoyin Allah eh mun yadda ana kafa cewa ayoyin Allah haka ne wa ya da nabiyina ay yadda ya kufuru yake fi'ilin mudari haka wa ya kufuru ne shi ma fi'ilin mudari ne hmm. idan ka yadda ana kafirce cewa ayoyin Allah tun da aka fi ne dole ka yadda akwai annabawan Allah da za su ci gaba da wanzuwa kuma ana kashe su yanzu wannan dalilan ina aka jirge su ga wanda bai karatu ba ya dai wallahi sallah an dauki hankali shi kenan kuma ya yadda ya shiga ciki ya yadda daga wannan ne nake so mutane su gane ba da abin da mutum ya zo ya ja ayin qur'ani bane a matsayin dalili ake karɓarsa fassarar ne na'am Na'am. an shehu. An ba haka ba ko yanzu wani zai ja wa ya ga turunan da ga shi Allah ya ce kuna kashe annaban Allah. Ya hmm. ce maka fi'ilin mudari ne yadda ka yadda ana kafirce mu ana kafirce mu ayoyin Allah ana kashe annabawan Allah. Dalili ne akwai alkan annabawa akwai annaba za su gaba da ruwa. Ya za ka yi. Na'am na'am. To daga nan ne malamai suka ce wa laisa kullun dalili. Hmm. ba duk dalili ba ne ya kuma listi bilalu bihi sahihan kafa hmm. hujja da shi yake zama ingantacci mhm. kai haƙƙi kristoci kuma suna da dalili a ƙwar'ani ce ba ga wa kalimatu ru al'aha ila maryam wa ruhun minhu ba wa ruhun minhu sun ce ne daga wajen Allah wannan kuma haka fassara take a wajen musulmi Hmm. a ah, sam ba haka take ma a ah. to wannan shi abin da mutane muke so su fahimta hmm. a wannan babu abinda mutane muke so su fahimta kenan a wannan babu to bari mu tafi dalilansu da suke kafa hujja da shi wajen cewa sayyidina ali shine khalifa bila faslin Mun sun ce bila faslin ba tare da rarrabewa ba kula ka yadda abubakar da umar da usman ba shi ba su cancanta su zama khalif bayan annabi kuma kafirai ne kuma duk wanda ya yarda da shugabancin su shi ma kafiri ne wannan ita ce aqidar imama wannan kuma ita ce aqida ta ainihin wato alwilaya a wajen su hmm. to bari mu ci gaba da ji abin da suke ainihin wato faɗa dalilin da yin shi'a suke dogara da shi akan matsalar sai da na ali ne khalifa bayan annabi da kuma kudin sai cewa ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci hmm. da kuma rukunne na imani da ta duk wanda bai yi imani da ita ba hmm. yanzu suna yin wayan suna ta wai wai usulul mazhab ne ba ba ba amma kuma usulul mazhab ne kuma duk wanda bai imani da ita ba kafiri ne in ya tafi yana sun ya shiga wuta ya dawwama a ciki hmm. to dalilan da suke kawowa zai fita daga ɗayan biyu ko dai da dalilai na nakali in an ce dalili na nakali abin da ya tabbata a qur'ani da sunna ko dalili na hankali bari ba da dalilai na cewa wani aka kiro annal imama kan nabi mu muna gwajin samu yan shi'a kamaru kamar annabi yake yajibu an yi kuna ma'asumin wajibi ne ya zamanto ma'asumi mhm. min jami'in raza'ili daga dukkan wani abin da yake na kazanta ne da shi da alfasha ma ga haramin hawa ma bakana abin da yake na boye da bayyane min sun sunnatul shi ila lamoti tun daga shekarunsa na yarin a zuwa mutuwa hmm. to sannan dole ya zama mutum ya kubuta ba zai aikata laifi ba an dan da gangan wasawan ku ta hanyar rafkanwa kama ya ji mutum ya kuna ma'asumin min sa'awi. kama yadda dole ya zama to ma'asumi bai kuskure daga rafkanwa wal da kuskure wanda siyana da mantuwa hmm. sai ka koma ka tambayi qur'ani annabawa na mantuwa ko ba sa yi wallahi suna mantuwa to su a ka'idar su dole an ya kuna ma'asuman min as-sa'i wal khata'i wal nisyan sannan ya ƙara faɗa cewa inna ashabal inna inna inna ashabana al-imamiyya ajma'u ala ismati al-a'imma salawatullahi alaihim min az-zunub as-saghir wato sun yi ijma'i dole zamanto sun kubata daga zunubban ƙanana alkabiya da manya an gan da gangan wa an ko kuskure wa nisiyan min wakati waladatihim ila an yalqullah azza wa jalla wannan ya kawo shi cikin jaharun anwar a mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya to tambaya abin da suke kafa hujja da shi abubakar bai kamata ya zama khalifa ba ko umar saboda ai umar musulunta yi abubakar kuma ma musulunta ma yawa ya yi mutum da sun taɓa sabon Allah a baya kuma ba wanda ya ce ma asume ne to bai cancanta ba su zamanto wato khalifofi bayan annabi wanda bin kuskure ya kamata ya zama khalifa bayan annabi to shi khalifan farkon da Allah ya fara sawa shine annabi Adamu mu koma cikin Qur'ani da nassin Qur'ani lokacin da Allah ya ce wa iz kunna ya almuskun anta wa zawjuka aljanna ya kai adam ka zauna da matarka a gidan aljanna sai ya wa kula min haragadan haisu shi'tuma duk abin da ke cikin ku ci a yalwace wala ta qaraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiyar haka ne fa takuna min zalimin sai ku kasance daga cikin azzalimai haka ne fa zalla ibn shaytanu anha shaytan sai zamar da su fa aka rage rumamin ma kana su aka fitar da su daga matsayin da suke ciki hmm. wajen nan hutu ba a lokacin لبعض أدو لكم في الأرض بمستقر ومتاع إلهي النبع Ya ubangiji, أبنجي ظلمنا أنفسنا وإن أحمد أن الله يفتو قال سورة الآية وأتى آدم ربه تقوى النبي آدم يا سابع مع الله سبحانه وتعالى tare da ya saba ma Allah kuma Allah ya dauke shi ya sanya shi khalifa annabi adamu eh, eh. cewa eh wanda bai kuskure wannan ba ba a san da suka samu ta ba na'am na'am sannan kuma da dalilai da yawa akan wannan wannan aya ita ce ta farko da kuma amsar da za mu ba su a kanta mu tafi aya ta biyu da suke kafa hujja da ita ita ce ayan wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna lokacin da annabi ibrahim Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi sun yi cika so kala inni ja'iluka lin-nasi imaman Allah ya ce zan sanya ka ka zama imami kala wa min zurriyyati yace Allah zuriya ta ma aka kala sai Allah yace la yanalu ahadi az-zalimina hmm. da haka alƙawari na bin samun azzalimai sai suka ce tun da abubakar da umar azzalimai ne ba su cancanta su zama shugabanni ba bayan manzon Allah ya ga annabi adamu mun faɗa da kansu ya ce rabbana balanna hum tusanahu na eh aka fadi to annabi yunus bin na'am annabin Allah ne amma lokacin da aka tura shi wa'azi ya bar garin da Allah ya tura shi wa'azi ba tare da Allah ya masa umarni ba ya ci ya bari da ya yi zuciya ya bar garin Allah maɗaukaki sarki ya faɗi wannan a suratu safati ka san shi yasa wani ke cewa ni matsala ta wai sai ta janyo ayoyi wai kana yawan jan ayoyi kwarai to an zo za a yi maganar addini in ba a janyo ayoyi ba me za a yi <laughs> to za ka ga Allah ya faɗa mana a cikin suratu a safat ya ce wa inna yunus lamina al-mursalina wallahi annabi yunus yana daga cikin manzanni na Allah iz abad a lokacin da ya gudu ila al-fulkil mashhur ya shiga jirgin ruwan da ke shakare da lodi da ya shiga cikin jirgin ruwa kawai an fara tafiya a cikin jirgin ruwa sai ta fara kallon kallon sai aka ce to duk yadda aka yi akwai wani gudajjen bawa da ya gudu daga mai gidansa shi kuma ga shi ya gudu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga baki da domin sunnar Allah a doron kasa hmm. idan Allah ya tura annabi ya ce zai karanta da mutane to jiran yake yi umarnin Allah cewa ya baggarin idan Allah ne ya yi ma annabi umarnin cewa ya baggarin to su kuma mutane su cika abin da zai faru haka ne haka ne to annabi Yunus ya ji wa da mutane alheri sun ci karba sai ransa ya bashi sai ya baggarin ba tare da Allah ya masa umarnin ya baggarin ba to wannan abin da ya zo ya shiga jirgi jirgi ta bara tangal tangal sai aka ce to yadda aka ko wanda ya gudu daga mai gidan shi to shi kuma gashi ya baro aikin Allah subhanahu wa ta'ala ka tukul sai aka ce ya za a yi sai aka to a yi ƙura'a ne shi ne fasaha ma sai aka yi sai ta faɗo kansa sai zama faka ne mini limuta adina sai wannan ya kama nan wanda ya kama nan suka ɗauke shi suka wurga shi ruwa bal ta kama sun kifi na zo ya haɗiye shi wa ruwan mulin yana abin zargi hmm. Allah sai ya faɗa cewa falaula an kai shi ba haka ne gaskiya ne a shi ne sai fanada fi gudu ma ta sai dinga kira cikin duhun wannan tudun hmm. yana Allah ilaha illa an anta subhanaka inni kuntu min zalimina kaga annabin Allah ne da kai shi ke yin kira yana cewa ina daga cikin azzalimai kuma bai hana shi zama annabi ba wannan sai hana Abubakar da Umar zama khalifofi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wannan ita ce aya ta biyu ina kawo maka ne ba tare da nasu in yi ƙari ba aya ta uku da suke kafa hujja da ita ita ce ayar da ke cikin suratu ali imrana wacce sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama magana tun daga farko har ƙarshe da nasaran da jiran da suka zo suka ta jayayya da annabi akan cewa annabi isa ɗan Allah ne Allah da ya gama magana sai cewa annabi alhaqqu min rabbika gaskiya daga wajen Allah ta take fala takunanna min al-mumtarin kada ka kasance daga cikin masu kokonto sai Allah ya ce wa annabi faman haddaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya shiga gaba da jayayya da kai cewa annabi sa kan Allah ne bayan abin da ya zo maka na ilimi babban ka ce masa ta'alau ku zo nada'u abna'ana wa abuna akun ku kira ƴaƴanku ku kira mu kira ƴaƴanmu kaga nada'u abna'ana wa abuna akun. wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu mu kira matan wa anfusana wa anfusakum sai mu kira mu zo da kanmu ku zo da kanku ثم نبهم فقلد أن لا ألد الله على الكاذبين sannan mu yi tsinuwa duk wanda yake kan ya Allah ya kine masa albarka to ka san cewa da annabi ya tashi ya ɗauki al-imamu Hassan da Husaini sannan ya ɗauki na na Fatima sannan ya ɗauki al'imamu Ali hmm. sai suka ce to ɗaukar sai ina ali ya tafi da shi wannan wajen wannan yake nuna cewa shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi ne kaji wancan yana faɗa wancan satin yana cewa wa anfusana wa anfusakum shine nafsu ali eh, shine nafsu rasulullahi wannan kalmar annafsu a qur'ani tana zuwa da ma'ana guda wajen tara idan wani dalili ya kai in kawo zan ke kawo su amma yanzu ba mu bukata tana zuwa da ma'ana guda tara idan da wannan ayan nafsu ali shine nafsu rasulullahi da Allah ya tashi ba ya ce wa min ayatihi hu khalaqa min anfusikum azwaja wa yana daga cikin kayoyinsa matan ku ba ya ce min anfusikum azwajan ba haka daga gare ku aka halice su eh, eh, eh sai yanzu sai mace inda a aisha matar annabi da hafsa kenan ita ma nafsu ha huwa nafsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu faɗa haka a sam da aya Allah yake na qad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi masu imani baiwa lokacin da ya ciwo annabi sun ce min anfusihim sai mu ce nafsu dukkan muminan da suka rayu da annabi da Allah ya ce min anfusihim sai mu ce nufusihim nafsu rasulullahi ayin dihin ran su shine ran manzon Allah na sam sam da ake kawa yana nuna falalar sai da na Ali da darajarsa amma babu abin da ke nuna a ciki da wannan ayan cawar shi daga wannan ne yasa na faɗa maka duk ayar da za su kawo sai su murkuta su ba ta ma'ana mm. amma yanzu aya a qur'ani da Allah ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil Arbi, ya kai dawudu ni ne na da ka kalima a bayan ƙasa idan da mun samu aya a qur'ani Allah ya ce ya ali ibn abi talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ba'da rasulillahi magana ta gari ko ba ta kare ba ta kare haka ne magana ta gari haka ne magana ta kare to ba su da nassi akan wannan matsalar ta ta'in subut ka ta'in jilala ba su da aya mu kama akai aya ta hudu ita ce ayan ya ayyuha allazina amanu atiqu allaha wa atiqu ar-rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila sun ce ulil amri wa annan mutane guda goma sha biyu su ne ulil amri daga su suka cancanta su shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ta biyar da suke kafa hujja da ita akwai ayan al-yawma yaqisa allazina kafaru min dinikum ولا تخشوني واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ذاك addini ya تكا da ni'iman Allah da imamancin na Ali wa raditu lakum al-islam dina ah da wuce ai na tura shehu da imam Ali addini ya cika da eh, wannan wulaƙayan wannan khilafancin na sayyidina ali eh. da shi addinin musulunci ya cika haka suke fassara ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dole na cika muku addini da khilafancin sayyidina ali na cika muku ni'mata da imamancin sayyidina ali wa raditu lakum al-islam dinan haka suke fassara ayan kaga <laughs> sun yi ba hat. Eh? Kaje <laughs> wannan sun yi ba hat, sun yi ba hat. yanzu ka san akwai wa'anda suke fassara ka ha yayin sa da surata maryam eh, akwai akwai masu bari zan tura bidiyon yanzu zan tura maka in ka gani abinda suke fassara shi kafin din suna fassara shi karbala eh a haɗin kafin me suke fassara shi ah. halakul itra wai halakar iyalan gidan annabi hmm. hmm. ya kafin me suke fassara shi hmm. eh ah. da ibn muawiya a ah, ainihin dunnan kafin me suke fassara shi a ah, ɗashi da husaini kishin wanda husaini ya sha lokacin da ya fita daga makka zuwa karbala hmm. sadin dinnan ka san mai suke fassara shi a'a sabarul a hakurin al-imam da bari duba ta nan gani ko zan ga wani bidiyo daga cikin bidiyoyin nan da ɗaya daga cikin malaman su yi wannan fassara don kar su ce shari nake musu ƙarya nake musu hmm. sai in na tura maka suka kunnawa mutane na'am sai su ji abin da shi din ya faɗa da bakinsa mutane su ji abin da shi ya faɗa da bakinsa hmm. bari duba an gani يقول كل الإسلام ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام أخرى قول عنده دين وصاحب الدين wannan satin da ya wuce na tura maka shi wanda yake faɗa cewa addinin ya cika ranar da kulle da maganan alidoma a kamar kuma kumbinakun ba a kamar shi a lokacin ni'imaci wannan bidiyon baran duba shi a hankali a hankali yanzu ne sai in tura maka don ta dannawa mutane su ji wannan fassarar da na yi ɗaya daga cikin malamansu a wannan zamanin yana yin ta kada wani ya ce a'a an yi sharri ke musu ƙage ke musu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya kuma tsare mana ainihin wato mu imanin mu Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana wato imanin mu amin ya rabi amin sun ne eh zan duba shi yanzu nan idan muna karatu a hankali zan tura maka yanzu nan in Allah ya yarda masha Allah ah, saboda haka wannan shi shine abinda suke ainihin wato faɗa akan wannan ƙabiyar aya ta gaba banda wannan ayar al a kamar tunakun dinakum sai aya ta shida hmm. ita ce wacce suke ce mata ayatul wilaya to a cikin dukkan ayoyin qur'ani da suke kafa hujja babu aya mafi girma wajen dalilin su kamar wannan ayar a inna ma waliyukum Allah wa rasulihi ta lura الإمام الحسين سلام الله عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في تلك آية ما في الجنة وسكي كما هم ودرح شركا wajen شركا bari سوى بني بني bari بني بني na nemo shi a hankali ne na'am shi kan kai raba hankalin da wannan ita ce aya shida da suke kafa hujja da ita hmm. cewa ita ce dalili mafi girma a duk dalilan da za su kawo maka a ƙur'ani ta kasa da wannan yake kuma a cikin wannan ayar babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ranar yana da sai da a matsayin shi ne shugaba shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu aya ta bakwai daga cikin ayan da suke kafa hujja da ita ko ta takwas ayan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'tumuka min an-nas suna fassara ta cewa Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fi Ali. Hmm. ka isar da abin da maka saukar maka na manzanci akan khilafancin sayyidina ali wa in lam tafa'al in baka aikata haka ba fa ma ballafta risalatahu isar da manzanci ba sannan akwai aya ta ainihin wato gaba ita ce ayan ya ayyuhal ladina amanu hmm. ya kuma masu Allah ya kuma masu imani ku bi tsoron Allah zama tare da masu gaskiya sannan akwai ayan wa yaqulu alladhina kafaru la unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta munzir wa likulli qaumin had a cikin suratul ra'd sannan aya ta sha ɗaya da suke kafa hujja da ita ita ce wani dan ayar da Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sannan aya ta sha biyu akwai ayatu zawul qurba ita ce zalika Allah zalika alladhi yubashshiru Allah bihi ibada العبادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى ومن يختر حسنة نجد له فيها حسنى إن الله غفور شكور آية تعينه واتو أبدا سكي كفا هجة da ita bayan wannan ita ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakati wa kanu lana abidina sannan akwai aya ta gaba ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سنن آية تقبل سكي كما هجا لإيتا أقول وجعلناهم منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sannan aya ta gaba da suke kafa hujja da ita shi akwai wa inna min shi'atihi la ibrahim wannan ina kawo maka dalilan su ne da suke kafa hujja da shi idan ka tafi ɓangaren hadisai kuwa hmm. zan kawo maka wasu daga ciki akwai hadisul gadir yanzu ka san muna da idi guda uku ne muna da idi na idul azama hmm. muna da idul fitr eh, eh. eh? ban taba ji ba yan shida na da uku shehu eh? biyu akwai idil gadir kuma a wurin su idil gadir ya fi idil adaha da idil fitar. Barin gani nan wajen akwai wani bidiyo da na sani yana cikin kwamfuta ta. Da na san cewa rai wannan maganin da na ajiye a waya na tura maka. Abin Jabbar ya taɓa faɗar wannan maganin. Hmm. Cewa shi a wajen sa idil gadir ya fi dole gowar idil. <laughs> ka lura to akwai hadisin kusa hadisin mayafi akwai hadisin manzila akwai hadisin sakalaini akwai hadisin aliyu min minni wa ana min ali akwai hadisin madinatul ilmi wa aliyu babu ma akwai hadisul inza yawmal dar akwai hadisul ismi ashara shi wannan hadisul ismi ashara shi ne wanda ke maganan za a samu hanyoyi guda goma sha biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na kawo maka kaɗan daga cikin dalilan da suke kafa hujja da su dukkan dalilan da suke kafa hujja da su nan babu wani dalilin ƙwaya ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna kai tsaye cewa wai a'a duk zaka ga murɗe ma'anar suke ba shi bane ma'anar murne ma'anar fushi murne ma'anar yi to a don haka yanzu khilafancin sai da na abakar ya fara daga shekara ta sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku sai na umar ya yi khilafanci daga sha uku zuwa ashirin da uku sai na usman ya yi daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar ali bin abi talib ya yi daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in sai na hasan ya yi daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya hmm. sannan daga nan sun ce da na mu'awiya wanda haka matsalar khilafanci ta fara mutum na shida mu'awiya na bakwai sai ɗan yazidu shekara hudu ya yi hmm. sai marwana bin al-hakam sai Walidu bin abdulmalik sai suleiman bin abdulmalik sai shan bin abdulmalik sai umar bin abdulaziz sai alwalidu wato bin yazid bin abdulmalik kasan suna yin karya sun an tsaye wannan khalifofin da annabi ya faɗa a hadisi guda goma sha biyu halin sunna ba su da shi to ba gaskiya ba ne wanda na faɗi khalifan su akwai da haka a dunkule wayannan su ne dalilan da suke kafa hujja da su cewa sai da na ali Shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mu mun yadda khalifa ne amma maganin cewa naɗa shi akan sahabbai suka kwace kuma duk wanda bai yarda da cewa sun kwata ba ne abubakar da umar da usman kafirai ne wannan maganar muna da ji a kan ta sadaka bayanan da muka yi idan ba su yarda ba sarki a nemo malaman su su zo mu tattauna da su su tabbatar mana hmm. da dalilan alkur'ani wanda suke nuna cewa lallai Allah ne na ɗasa abai suka kwashe, sannan dalilan da suka kawo cewa duk wanda bai yarda da wannan nadin da suka yi da'awa ba kafiri ne har mai ne murtaddi ne ya yi ya bar addinin musulunci wannan su ne dalilan da wato muke da shi wa'inda da kuma dalilan da suka dogara da shi da abin da ya shafi matsala ta khilafanci da haka Allah madaukakin sarki ya ma annaba alƙawari kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam da yace wa allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati na yi wa'in da yi imani a cikin wannan al'umma suka yi aiki mai kyau hmm. Allah sai ya ce la yastakhilu annahum fil ardi wallahi sai na ba su shugabanci a doron ƙasa hmm. a mustakhilafan lazina min qablihim kamar yadda na ba wa'inda suke gabansu. kaga Allah rantsuwa waye ta farko da ya fi khalifan da fil ardi sai ya ce kamar ta khalafan ladina min qablin kamar yadda na ba waɗanda suke gaban su shugabanci na'am sannan wala yumakkinanna lahum dinahum da tada wala ya sai na ba su daman tabbatar da addinin da mai musu da shi shine addinin musulunci wala yubaddilannahum min ba'da khawfihim wala ya sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji sai sun dawo sun zama su ne amintattu a duniya amma Allah ya ce ya abu duna ne la yushriku na bi a ba a asan ba wa za su haɗa ne da kowa ba wa mun ka fara ba a da da ya zalika fa ulai ka min fasiquna shin ina da kullun Allah ya wa annabi annabi bayan da kana da kalbi wannan khalifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa mm. shi yasa zaka ga abubuwan da suka faru a zamanin sai na abakar akwai kitanul murtaddina wa mali'in zakka ya yaki wanda suka yi ridda suka hana zakka wanda su yin shi a sun ce wai wa'ancan mutanen ba su yarda da khilafanci sai na abakar bane shi yasa ya yake su haka suka faɗa wanda muka ce musu ƙarya ne sai ali yana cikin wanda suka dafa masai na abakar aka yaƙi yan rubda muhammadu hanafiya da kaji ana faɗa yana cikin waɗanda aka kamo baiwa daga ƙabilar banu hanifa aka ba su yi ali a matsayin sadaka ita ta haifi muhammadu hanafiya sannan kaga akwai ba'asa khalid ilil iraq a lokacin ne ya aike khalid zuwa iraq mhm. sannan akwai gazwatu zata salatin da aka yi sannan akwai yakin sham da aka yi a khilafancin sai da na umar a lokacin ne aka yi mawuƙatul kadisiya a muharram shekara ta sha hudu sannan aka yi mawuƙatu a jinabi a shekara ta sha biyar sannan a zamanin sai na umar ne aka yi fatu magbis duk duniya mutum biyu ne suka taba karɓar kudus a hannun yahudu hmm. daga zamanin sai na umar karkashin jagorancin abu ubai da amur bin jarra sun sana'ar gin da ayyubi da yanzu. kuma yana galubalantar yan shi'a su faɗa min dakwa ya ɗi wanda duniya ta haife shi a matsayin ɗan shi'a da ya taɓa sai a karɓar kudu a hannun yahudu duk wanda ya kaga an ce maka a tarihi ya karɓi kudu a yahudu sai dai ɗan da sunna ta haifa sannan a zamaninsa aka yi tsakon tustur da kuma tsare hormuz a shekara ta sha bakwai sannan aka yi ma'arakacin na hawan a shekara ta ashirin da daya a wannan shekarar ne khalid bin walid ya rasu a zamanin sai na usman a lokacin ne aka samu gazuwar ethiopia nan afirka tun zamanin sai na usman aka fara yin yanki wajen shigo da addinin musulunci nan a amurka da kake gani hmm. a wuna ka fara a zamanin sai na usman tun ji rana ne tun shekara ta ashirin da bakwai eh. da sun gaba da sannan aka yi aka jirgin wari a shekarar zamanin sai na uku ne aka yi tausi aka masjidin nabawi yalwata masallacin annabi hmm. sannan aka yi gina awwal usbu bahayi tasha ta jirgin ruwa sannan wannan qur'anin da kake gani shi yadda yake a hannun musulmi haka eh. a zamanin sai na usman ne aka yi masa tarawa na biyu karo na biyu shi yasa qur'ani da kowace ruwaya wanda ke hannun musulmi da usmani ake kiransa hmm. wannan shi ne sau haka za mu buɗe layi mutane su kira wanda yake da magana su mu ji mai zai ce amma wannan khilafanci da yan shi'a suke da'awar annabi sai na ali sahabbai sun ba shi ƙarya ne babu inda aka yi wannan naɗin in kuma akwai an buɗe muna jira ne wanda duk yake da karatu a cikin su malaman su muke jira wannan ya fito ya zo mu tattauna da shi akan matsalar na'am na'am yawwa Allah ya sa mu dace amin amin amin amin amin amin to jama'a assalamu alaikum masha Allah farko shi wuce muna godewa Sheikh Malam Asir Sunna akan wannan karatu da aka muna halka na biyu akan khilafanci na Imam Ali to insha Allah za mu bude layin kira kuma don Allah don annabi kowa ka kira ko a kiran ka bai dace ba bai yi ba za mu kasa insha Allah muna son a yi tambaya amma tambaya ya tsaya kan topic ɗin da aka ɗauko topic ɗin da ake ciki shi sa kanka za a zo kenan insha Allah kuma ba za mu ɗauki kira da yawa ba saboda ah, lokacin sallah ya gabato zai kai ya kai ma shi ce ya kai shi sa insha Allahu a shi turo min wani bidiyo ko akara makalla shehu assalamu alaikum eh kamar ka turo eh kamar ka turo min wani ko ya turo akwai bidiyon da nasu in turo maka wancan eh ka turo eh, min wani eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna amsawa kola muna amsawa kola kola ya sunan ka daga naki kira kola ina na amfani mamman daga Libya ina gaba babban shehu shafa da sunna masha Allah sani mamman daga kasar Libya wai na gaida shehu Asad Sunna to sha da ya kara wa mara lafiya kuma Allah ya kara ilimi albarka amin amin kowa ya iya kira kowa ya iya kira mun zo a zuwa Allah ya kara albarka mun ma zuwa hawa fada Allah ya kara amsa da zuwa insha Allah amin amin amin amin amin amin Allah ina zai zai shi kuma da mai insha Allah okay to wai ya kira ne kawai ya gaida malam to mun gode da kasar Libya to mun gode ina godiya dan uwa Allah ya saka da alheri masha Allah to ga bidiyo da malam ya turo min kafin mu samu wani ya kira ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس الإسلام بني على خمس الصلاة والصيام والزكاة والحج الخمسة والولاية ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس الإسلام بني على خمس الصلاة والصيام والزكاة والحج الخمسة وين؟ والولاية إنهم يدفعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون شنو الفرق بين هذين الأربعة والولاية الأربعة واحد فروع الدين الولاية الإمامة شو يصير أصول والله بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu ma sarki zaki. Allah kiyaye mini kai kola, kola ya sunanka daga nage kira kola. Eh sunana Muhammad Awwal Ali Musa ina kira daga nan kasar Kuwait insha Allah. To malam Muhammad Awal, Ali Musa da kasar Kuwait to kira tare da babban Sheikh Sheikh Malam Asad Sunna. Eh, da farko dai ina ma malam barka da zuwa cikin wannan hili mai tsarin albarka masha Allah da fatan ubangiji Allah ya karfafa malam bisa kan wannan kokari da yake yi na ware ke mana da al'ummar musulmi kan mai muhimmanci wanda wannan shine tarihi na gaskiya wanda za a tsaya a kwanan da ne yi kujoyi ubangiji Allah ya taimaki malam ya taimaki mu duka baki da kuma muna jinjina wa malam kwarai da gaske mm. wannan kokari da yake ubangiji Allah ya kara mai lafiya na ji ma ya sanarwa ya zai zo kuma ran lahadi kenan insha Allah zai zo yayi yi karatun littafi na eh, Sheikh Abdul Wahab ubangiji Allah ya kawo shi ami lafiya mata wannan shayi mai tarin albarka na bugu ne in da sarki zaki da babban malamin mu shak malam musa asar sunna masha Allah Allah malam Muhammad Ahmad Allah ya saka da alheri mun gode sosai to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum kola ya sunan kai ga nake kira wa alaikum salam kola ya sunan kai ga nake kira malam Muhammad malam Muhammad daga na daga Najeriya Maiduguri to masha Allah kana ta da babban Sheikh Sheikh Malam Asad Sunna cikin wannan shiyayi to masha Allah ina goda ina goda malam to malam na jinka Na'am? Ina amsawa. wa ne kawai ka gaida malam. To malam ya ji mun gode maka sosai, mun gode, mun gode, mun gode sosai. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikar salam kola ya sunan ka ganna ki kira kola sunana usman na annabi libya to malam usman da kasar libya kana ta da babban shehu mushak mala asad sunna wallahi muna godiya da muna gaida kwa da kwa insha Allah muna jin na kuma abu da ta karatu da yake digiri ni yau wallahi da auto ban ji abin da fara gaskiya muna godiya da kuma muna gaida kwa da kwa insha Allah masha Allah to mun gode mun gode ko ah, eh, na ko la karatun jiya eh ka san karancin ina zan tura abu ya zama so ban tura ba da kanin na tura maka wanda ya fassara ayar ko ayar ayin kaman kamar da na fassara da kanin na tura maka masha Allah shek masha Allah to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola na buga insha Allah shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am kola ya sunan gargan nake kira Ana magana da Abdurrahman daga Libya. To, a Mala Abdurrahman ne kasan Libya kana ta da babban Sheikh Sheikh Mala Asad Sunna. yana mai fata alheri to yana amsa ma yana amsa ma to yana amsa ma zan gama malam makomai ya karatu aira amin amin amin amin amin ya rabbi So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai kiyaki ina gaishe. Muna amsa kola ya sunan ka daga dangi kira. Suna ana Ubayin Ibrahim Abdullah. To, Sheikh Malam Ubayin Ibrahim Abdullah kana ta ga babban Sheikh Sheikh Malam Asad Sunna. ta sarki ina ne kawai zai suwa ta zuwa ga malam da fatan abin da ake Allah sai a ci gaba da yi don Allah. Amin amin. Wannan addu'a da kai Allah ya karɓa. Wannan tambaya sai zan yi ma sarki zaki. To, za ka yi ma. Sai ka so ka ansa wannan tambayar. Ba ni ke karatu ba sai shi ke da sarki zaki amma dai to malam sai ya tambaye ka wannan tambayar da zan sai ka amsa mana eh to suka ce magana sai yanzu muna jin ka sarki ki, muna ta jin karatu a kan matsala ta yan shi'a din nan so abinda nake so in tambaya shine kai yanzu a matsayin ɗan na dan ɗabi'ar tijjaniya kana musu kallon cewa har yanzu yan uwanmu ne a musulunci ko ko sun fita daga wannan yan uwa da kake kiran wani lokaci Eh na kira su ɗan uwa. Sarki sarki. Sarki. amsa tambayar mu. Kai malam, kai malam da wannan tambayar. Eh. A shi mai tambayar shi Ibrahim. Ibrahim Abdullah. Eh. Kana Network, network. Rashid eh, ya sake maimaitawa ba mutuna. Malam Ubayu. Aha. yi wa. Dala, kai kuma ka a lokacin da su in shi'a ba sa kallon duka mai a matsayin musulmi. Na'am. Eh, wai me yasa wai ka matsayin ka a lokacin da su yan shi'a ba sa kallon sahabbai a matsayin musulmi ni ina musu kallon matsayin su na waɗanda ba musulmi kuma ne ba ko oh, kai kallo nake musu kuma ina musu kallon a matsayin su yan shi'a din kuma ina musu kallon a matsayin su na ba yan uwan mu ba to abin da ya yasa na wannan tambayar dama lokaci wani lokaci na kan yi sarki za ki na ce musu yan uwan shi to shi yasa nake ganin to kuma ga a wannan fili na an yi program a kan nan aka samu wani ya zo ya rika suna cewa mahaifiyar shi mata eh, wannan mutum ɗaya ɗaya wannan mutum ɗaya wannan mutum ɗaya ya zan ce ya zan ce ya shi a kafirai ne zan ce kafirai wannan shi ya magana da shi ake. yanzu sarki zaki ya faɗa kenan. Eh. Sannan kuma su a cikin 'yan ina so akwai waɗanda su kuma ba su ba zagin sahabbai ne ba tare da wata san manhajin na zagin sahabbai waɗanda ke su kuma a matsayin mu na halittu na alƙallo ya kamata mu dinga musu akwai wanda muke tare da su ba su yadda da zagin da ake wata ba zagi kuma ba da tabbacin cewa irin tafiya din ne ke suke yi da su ne za mu dinga musu kallo a tsakanin mu da su kuma ah. su za ga suna bin musalla suna zuwa wajen kalatuttukan mu amma kuma su yan shi'a ne to da sai da su waɗannan su ya kamata a yi da su ko ba jahilai ba ne ba gaskiya suna kaza. Wani su ka ba kanka amsa ai ka ba kanka amsa kenan ai. Eh to gani kira ta dan waye na sai ban isa nan kafurta wani ba a ban kai ba face wanda ya yi ridda ya nu ya zage manzon Allah ko musulmi ko dan ta dina dan tijaniya sosai ko dan tarike tijaniya yau ya zage manzon Allah ya yi ridda kai ba dan wana bane kuma gaskiya ne wannan aha amma wanda yana son manzon Allah yana son iyalin manzo Allah yana son sahabbai na gode call biyu kawai saboda an kira sallah to assalamu alaikum na call ya kasu eh shemu mu buga audio zamu da kira biyu kawai kira biyu kawai za mu ɗauki eh. kira biyu za mu ɗauki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sarki zaki a ah, dan wana dan wana sallallahu alaihi wasallam a ah, malam usman sanda zuwa sanda zuwa shek malam usman a ah, ina yi wa Ina yi wa malam Yusuf eh, Musa Asadu suna na matsalarta da warhaka. Barka ka dai, barka ka dai shaki na shek malam Usman sanda zuwa yana ji. Na na saurari program alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Masha Allah masha Allah masha Allah. Ko in yi kira ba sai da na jini kira yayi kira yayi maka wata tambaya. Eh. <laughs> to so nake son ni kuma zan ba shi amsa tambayar shi to an mun izini to bismillah na aka ya tambaya kai zan kai na kai tambaya ka mun izini in ba shi amsa tambayar to bismillah ba shi ba shi amsa ba shi amsa malam ibrahim eh sarki zaki bai isa ya kalli wani mutumin da yake sallah ya ce masa kafiri ba. Ka ah, ban isa ba ban kai ba. ba kuma daga cikin aƙidarsa. Saboda ka sarki zaki yana kallon ɗan shi'a a matsayin musulmi ne. Kuma abin da nake so ka ƙara fahimta shi ne, ana haɗuwa ne da sarki zaki a inda aka haɗu a kuma rabu a inda aka rabu. Haka ne gaskiya ne. Wannan ita ce amsa tambayar Malam Ibrahim kawai. Masha Allah. Yanzu, Malam Usman, mai eh, lokaci a ah, kan abin da shi ibrahim nufa Ba a cikin filiya da ah, tafsi karkashin illa a ah, illa kan su nufin tsakanin nasarar wallahu da yake duk wanda ya zagi sai na abakar kafiri ne wannan gani kamar da tafsirin nan a bayana wani duba kawai mujalladin me na kan wannan a karwa kallahu nan abin da nake so mu nuna shi ne jallabi gani shi Eh, ah, wanda ya zage sahabi da gaskiya ai tunda tanke tijaniya ya nuna mana ya nuna mana cewa wanda ya zage sahabi wallahi tallahi ba mu ba shi ba mu ba shi ga ya siriya da tafsir nan a hannuna eh ka ga shi na'am na'am a mujalladi na uku a shafi na talatin daidai eh. shehu ibrahim abinda ya faɗa cewa izi ya kulu da sahibihi na'am sai ce ajma'atul ummatu ala anna hada ya'ni eh. Ya ce al'umma ta yi ijma'i cewa sahibi din da Allah ke magana abubakar na'am sai ce wa hada nassun ala abdaliyati wannan nassi ne akan cewa sayyidina abubakar ya fi kowa cikin sabbin annabi sai shi alƙur'anin nassa ala annahu sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am alƙur'ani ya nasanta cewa lallai sahaban annabi ne sai ce man ankara anna ababakar sahibun da rasulullahi faqad kafara لأنه أذكر القرآن أي مسلم da shi masa cewa sai na Abubakar ba sahabin annabi bane yake kafiri shi domin ya masa ainihin wato alqur'ani to kafin nan sai da yi wasu maganganun ma a kan an ainihin wato abubakar na'am ko da shi ne shi ibrahim shi ko da a'a in dai ka masa wannan nake kai ka abin da nake so in fahimta a nan shine eh a zuwan kenan zagin da suke wa na abubakar ya fi karfin ya fi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi da suka yadda da ita kenan na a yanzu misali malam musulman mutum yana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai bai yadda da tashin alkiyama ba musulmi ne yadda da sahabbai yana ɗaya daga cikin musulmi da ke da ka yi haƙuri ai ban amsa ba saboda a ƙa'ida ta musulunci akwai abin da in ka ƙaryata shi faɗin la ilaha illallah bai sa ka zama musulmi sai ka dawo ka yadda da shi ai yanzu da nassin qur'ani ne malamai suka ce karkashin faɗin Allah a suratul nur da Allah ya gama magana kan bakar annabi da aka ji da barin kawo maka ayar wani kuma idan maganar cewa idan maganan cewa la ilaha illallah ta fi maganan sahabbai ne kaga wannan shehu ya kamata ka tambaya da ɗaliban shehu amma da shi shehu abin da faɗa a nan ya ce man amkar anna ababakar da rasulullahi sai ce faɗa da da an qur'an haka shehu ibrahim da ya kai baka ba ni ba faɗina ta da waɗansu a faɗa wani akwai abin da saboda ɗan shi'a ba zai nemi auren shigan maza ba na'am na'am na'am eh kawai dai ina ba da ansa ne gargwadon abin da shi wancan bawan Allah ya tsaya kuma abin da nake nake so wato matsalan ka gane malam Usman wallahi ina goyon bayan ka matsala ta kafarta mutane matsala ce ta take da musulmai ko ko a'a kafirai ne kafirci kar kar kar mu buɗe kofar duka kar kuma mu rufe ta duka na'am na'am gaskiya ne eh na'am haka ne na ni ma ni ma na gamsu da haka kar kafur ta wani a ce wane kafuri ne wane kafuri kar mu buɗe kofar duka kar kuma mu rufe ta duka domin na faɗa yanzu ba su ta babu inda shi dan bai shigowa na'am ta wanda bai kamata a ka shi ba kuskure ne haka ne haka ne kamar yadda su kuma suke sa abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan daya ba wannan da ba gaskiya ba mu ba mu tare da su su kafirci su tabu ba kuma kafirta na'am wanda kuma in zama kafiri na'am ka ce kuma baka yarda ba musulmi ne shi ma matsala ne hmm. ka lura na'am na'am saboda haka ina ganin da karatu mu ci gaba da binta a hankali a hankali. To masha Allah. Eh, abin da ka ina son yi tambaya ta ƙarshe ne akar makallahu. To bismillah muna jin. Bismillah malam Usman. Watan tambayar da nake so yi anan shine. Hmm. Eh. Ni na ga ɗan shi'a na sallah. Eh. Hmm. Kuma idan ya tashi sallah yana kallon gabas. Hmm. Kuma ɗan a. sun yadda da alƙur'ani mai girma na'am kuma ɗan shi'a sun yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi eh, a zahirin abin da muke gani a tattare da su na'am eh, sallah abdubarsu da suke yi raka a biyu suke yi eh. suna sallah jihar raka a hudu na'am na asar hudu magariba uku hudu suna so kuma suka yi da wuturi ina gani na san wannan suna yi ko wanda nake so in fahimta shi ne wata kafa za mu samu wata wata hujja muke da ita da za mu kafar ta suka tsaye da na wala wata min barin tambaye ka hmm. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya eh. an samu wasu mutane wanda Abubakar ya yake su ko babu a cikin musulmai a'a tambaya ne an samu ko ba a samu ba ai abin da ka kawo nan mutane sun ba suna da a illallah a'a bari ka ji ai matsalar shi ne ba suna la'ila ilaha illallah ba eh su suna yi Amma amma shi ne matsayin mutane ya yaƙe su a matsayin su na Kana nufin ya yace su a matsayin su na kafirai ko a matsayin su na musulmai. Ya yace su ya fi su a matsayin su na kafirai ne ko ya yace su a matsayin su na fantararru. Wa to kaga yanzu a nan ne za mu shigo. Na'am. Akwai wa'inda ya yatsa don sun hana zakka wa'annan an yi ittifaqi cewa musulmi ne. Na'am. amma yanzu kamar kinda da wanda suke biye da su akwai a bin kaisu shi ne shugabansu akwai mujahid wanda yake shugabansu shi ne al'asudul ansi akwai banu hanifa wanda yake shugabanta su shi ne musaila kaza akwai sulaim wanda ke shugabanta su shi ne fuja'a akwai bani tamim wanda ke shugabanta su ita ce a as Mm. saja'at a tagalabiya. Mm. wayannan mutanen duka malamai sun ittifaqi cewa sun yi sun bar addinin musulunci da aka waye yake ridda dama kafiri ne ke ridda ko musulmi musulmi ke ridda musulmi ke ridda uh-huh. musulmi ke ridda yana la ilaha illallah ko bai yi yana yi yana yi amma menene matsalar da ta sa kai a ga musulmi ke ba? ya ce da shi da annabi sun akwai da Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin garin Madina wanda aka same su wanda aka zuka wanda a cikin su wanda a cikin su akwai shugaban su zanyi shi ne Abdullahi bin Ubay bin Salul eh na san laifin da Abdullahi bin Ubay bin Salul yau manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi girman zagin wani sahabi daga cikin sahabbai hmm. eh ban kuma ji wani nassi ko wani karatun wani malami da ya ce ya ɗauke shi a matsayin kafiri da hasali ma da ya rasu shi ya masa sallah to da ya rasu ya masa sallah daga baya ya matsayin qur'ani akan abin da annabi ya yi to kuma ko da Allah ya ƙi karɓar sa bai ka bai ce masa shi kafiri ba ne. to yana ganin abin da za a yi malam Usman ka ba ni dama ne ina ganin ya kamata in yi bayani ne. To to ka gane ya kamata in yi bayani ne. Matsalan Abdullahi bin Ubay bin Salu za ka ga a suratul Nur ko sanda suka mana na Aisha kazafi da ya faɗi cewa maganin hajji ga waɗanda suka yi kazafin da mace ba sai da ya faɗi wallazi ne yarmu na azuwa da mu malam ya kullu wallazi ne yarmu na musa na sun malam ya atu bi arda arti shu'ala wa mu samani da zanda ba in mutum ya mace kazafi ba shi ne kuma sabulala samani wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika inda lahum al-fasiquna illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha da rahim ai kaga a da kun sani yana cikin wanda suka fada cikin wannan kuskure yadda yana ciki da ittifaqin malamai na tarihi an kamo wa'annan mutanen an tsayar musu da haddi na kazafi akan matar manzon Allah amma Abdullahi bin Ubay bin Salul babu inda aka ce an kamo shi dan a tsayin masa da haddi kuma shi ne wanda ya kunci girman yada al'amarin don ne ka koma aya ta sha ɗaya Allah ne ya ce in da ja'u bil iski wanda suka zo da inkirkiran karya usbatun minkum jama'a a ce a cikin ku Allah sai ce la ta ta samu shukakun tsammanin shan ne ya amurin ku bal shukwa khairun lakum abin alheri ne gare ku da kuma ta'ala kibarahu wanda ya ɗinci girman al'amarin minhum daga cikin waɗannan mutanen da hu azabun azim ka ɗalimi da shi yana da azaba a mai girma wasan kuma da shi a alayara network ko shewa da eh sarki na mutum sun kashe yana da bana da matsala network ɗina yana da matsala a ah, eh, yanzu yana eh, yanzu ya tsaya yanzu maganar da kai ba mu ji yanzu ya tsaya yanzu ya tsaya yanzu ya tsaya a aya ta ɗaya eh. a aya ta sha ɗaya idan ka koma za ka ga Allah ya ce wallazi isra Allah ki mara hominhu wanda ita kunci girman al'amarin daga cikinsu lahu azabun azim shi yana da azaba mai radadi dama tun anan Allah ya ce shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya shi sai an tafi lahira maganar da ka faɗa ka ce a munafikai ina ganin inda ka bibi suratul tauba da kyau malam Usman zaka ga Allah madaukakin sarki akan maganar munafikai kai sai Qur'ani yake fitowa yana ce musu ainihin wato kafirai bari baka misali a cikin suratul tauban bayan da ka ainihin wato yi magana haka da Allah maɗaukacin sarki yana faɗa yana cewa nan ya alamu ba su sani ba cewa annahu min muhadibillah wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dalika al-khizyu al-azim sai ce ya hazaru al-munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihu Allah ya ce qul istazu anna Allah mukhrijum ma tahadharuna sai ce wala in sa'altahum wallahi da zaka tambaye su sannan suke ma annabi izbili la yaqulun la za ce maka inna ma kunna naqulu wa abu. ai muna dan wasa ne da wargi Allah ya ce ko ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una sai ce la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum ba ku da wani uzuri kun kafarta bayan kuna da imani a cikin wannan sura in ka sake tafiya a cikin suratul tawbah da a gurare da dama za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa akan munafakan ta ya ayyuhan nabi jahilul kuffara wal munafiqina wa ghalib alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sai ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah akan abin da suka faɗa Allah ya yi wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami ko wallahi sun faɗi kalma ta kafirci kuma sun kafarta bayan suna da imani sun musulunta wa amma bima lam yanalu wa ni naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli a cikin wannan sura ta suratul tauba idan ka kwace tafiya har wayo a cikin suratul tauba a wannan kadiyar da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul annabi ya masa sallah Allah da yake istaghfir lahum ko kai neman musu gafaran Allah ko la tastaghfir lahum ko ka neman musu gafaran Allah in tastaghfir lahum sab'ina marratan in zaka neman musu gafaran Allah so sab'in falan ya zafi lallahu lahum har abada Allah ba zai gafarta musu ba mene dalili Allah ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al fasiqina saboda sun kafarta da Allah da manzon Allah kuma mutane ne waɗanda suke ainihin wato fasikai dan haka su munafikai hukuncin su a wajen Allah hukuncin kafirai ne tare da suna bayyana musulunci a baki amma a kafa tare da suna bayyana musulunci a baki amma Allah ya tabbatar da cewa suna ɓoye kafirci a zuciyarsu don haka Allah ya faɗa cewa ya ƙoro na bi'ar su da ihim ma laisa fi kai ba ma sun rasa tuhu ba da ka kawo maka ayoyi irin waɗannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi daga yau ka kara yin

na ce bismillah shehu kamar a malam kace maka kare ba bismillah Ah, shi ne ya ce bai kare ba a kai kace a kai ne baka kare ba na ce mai kace baka kare ba ni ne na ce na ni ne na ce yanzu abin da nake so in tambaya a nan shine hmm. wata hujja za mu rike a nasti ko ko maganganun malamai wanda za mu kama ta mu kafir da yan shiya kuma menene dalilin da zai sa mu ta su misali afirka a to ai wannan wannan da shi Ibrahim yana da rai shi da ci wanda ya musa sababbatan Abubakar kafiri ne sai kamar wannan tambayar yanzu kuma shehu dama ko da ya magana ba dalili ne yanzu ka ji Allah yi hakuri malam Usman Ibrahim da na maka bari ka ji da na tashi zan maka hujja na aiwan da ko kan littafin da wani ke nuna ba fahimtar ta ce saboda an ce wa ashabi eh sai aka ɗauke shi a matsayin a cewa haɗu, masoyi shi a sayyidina Abu Bakar ne da kuma ai sahabban manzon Allah ga baki ɗayan su masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ban gane menene fahimtar ta ba a wani wata magana ta malamai

kaga wayannan malaman kan duk da suka fassara a littattafan su suka ce iri ya dole ne sahibi bakar din ake man tambaya ina ganin da ka fara tambayar malaman ka dalili ne sai ka zo daga baya ka tambaye ni dalili Wace yanzu dai hujjar kenan da za a ce za mu iya kafarta yan shi'a misali in za mu kafarta yan shi'a za mu kafarta saboda suna zakin sa haɗai kawai kafirai ne. Eh a ina nufi yana yana nufin wai sun kafu wai wayan da ke kafirta Eh, Malam Hussein, da Allah barin tambaye ka matsalar ɗin shi a tsakaninsu da rabuwar musulmi. Hmm. Zagin sahabbai ne kaɗai. Eh, ba wai da ke ba wai da ke zagin sahabban ko waɗanda ke kafurta sahabban. Eh, waɗanda ke kafurta sahabban. Aha. Wa ba masu zagin su masu kafurta su. su ake waje wani ke na da su na da su da kake zagin sahabbai ai ba sahabi ba kar maka Allah ko eh. musulmi ne da kai ordinary civilian eh. musulmi da musulmi eh. ya furta ɗaya daga cikinmu kalmar da za ta ba ta kai ya kafurta. Na'am, na'am. To, yanzu misali malam Usman annabi ya ce su dabar musulmi da kafa addinin musulunci da jinin sa abin ya kafu. Wannan na fahimta na. Amma ban taɓa jin sun kafa da zai kai da sun zazzada. an ce suna zafin su gaskiya a ah, ina ganin ina ganin a farko farko inda malam usman na fahimta yanzu a nan wajen za ka yi shau ɗaya da bauchi yana faɗa cewa ɗan ne zagin abubakar da umar in kai masu kirki ne ka nesa da shi kuma yanzu haka aka koyar da ah. da gaske akwai wannan kai nesa da su ciniki da su da su sosai sosai ɗaya sai sai sai da rubutu ya faɗi haka ina da yanzu dan Allah malam malam malam Usman a wannan ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun insha Allah yanzu ka fahimta yanzu Ko na fahimta yanzu akar makallawo na fahimta yanzu na fahimta yanzu. To to to shi kenan ba ko ka fahimta Allah ya gara mu fahimta. Sahabi ka ne wannan. To mun gode. Mun gode shehu Muhammadi. Saboda matsalar ne ba zai yi ba ka kai Amin. Ba zai yi bane malam Musulmi. Jami kai hannun wa muka karba addinin mu. Manzo Allah. Hannun hannun manzo a hannun sa aka karwa amma abin da nake cewa kamar da na faɗa zu albazabi ya ce fayyadu da dole da ake mai misali kaga wanda suka karbi musulunci hannun annabi yana da bambanci da ni da kai hannun wa muka karɓa da sai wanda ya karɓa hannun annabi sai aka ce kafiri ne ba zai yi ba shi dai bai cin ya kafinta a hannun annabi sannan a ce kafiri ne kai kuma hannun wa ka karɓa da zamani da musuluncin ka to ka gani gaskiya ko a kai shi wajen ko a kai shi barikin sojoji ya ce burku ba soja bane kawai wallahi ka wannan wannan shine sai da ka matsalan zagin sahabbai malam musulman. malamai suna da sabani a kanta da kuma matakin zagin babban mutum ne duk wanda yake karatu ya san wannan ba kowane zagi ba ne na sahabi malamai suke kafarta mutum eh. akan shi a na fahimta ne kalla wannan da ya fahimta kuma na amince wallahi na karɓa ɗari bisa ɗari masha Allah mun gode jama'a last call kenan kawai za mu tashi kenan ba za mu duki ba an kira sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu shak shanunu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am kai ne kira na ƙarshe malam lokacin sallah ya kai ya she shanu da Ba a ba ma na kira ne na nema albarma haka dan yanzu karfe biyar karfe shida da minti hamsin da biyu a da wani minti goma kenan yanzu eh to kaga ai malam ba don malam ba da mun tashi tuni malam ke try ya bari malam usman ya fahimta kuma alhamdulillah karshe malam usman ya fahimci malam sosai kuma ya bi ya bi maganar da malam ya karbi bisa kan dari ke kaga abin da sa muka jima muka bar malam usman kan layi kenan su fahimci juna eh amin amin shashano mun gode sosai mun gode sosai mun gode mun gode eh alhamdulillah malam bismillah ga hannun mu sama a yi wani addu'a shehu to akara makalla shek ga hannun mu sama a yi wani addu'a shehu Allah ne ce to Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehu aha na'am bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi shehu na ya bidiyon da na tura ma eh in buga ko bari bari buga bidiyon bari buga bidiyo din sannan a mana da bari buga ya na ƙarya gaskiya ka gaskiya ne maganar ka gaskiya ne zan buga yanzu yanzu nan na ha na kashe data saboda kan wani ya kira ya dame bidiyo din www.kasbusanem.com في هذا يوم من الأيام أمير المؤمنين يمر على زينب هذه العالمة غير المعلمة في المدينة وإذا عندها جلسة نساء المدينة يحضرن تعلمهن القرآن واصلة إلى سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقف الإمام علي كيف بني, بني زينب تعلمين ما معنى هذه الحروف انت تثبتين القرآن ابوك باب مدينة العلم انت معاني هذه الحروف شنو قالت ابا انت اعلم انت العالم الان مدينة العلم فقال عليه الصلاة والسلام بني زينب هذه رموز لمصيبة تصيبكم اهل البيت رموز هاي الحروف كاف <coughs> يجي الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش مقتل كل مجموع بهالكلمات ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني الإمام والله ما لقى شنو يا يا يا يا خوف ديناش ما لقى نعم يا فسر كدك كدك يا فدي يا فدي يا سيد ta ce daga sayin na ana haka yi da wannan sarraf. Na'am? Na'am? Kwasa ah. Abdullah Shehu. Kuma fassara ce da daga. Na'am? Saboda haka, a assalamu alaikum. Wa alaikum suna Shehu, muna tare da kai Shehu. Na ce, wannan fassara ce ya ce daga sai da na Ali na Ali ne fassara haka. Da haka in ana jina sai mu addu'a sai in Allah ya kai masace mai zuwa. Kuma insha Allah kamar yadda muka sanar ranar Lahadi za mu zo da kuma zan yi kokari ranar Lahadi in Allah da hudu da rabi a fara ba za a samu abarkan kan in Allah ya yarda. Insha Allah. Da haka za mu zo da karatu akan wato Mala Abdul Wahab abin eh, eh, eh, Na'am. Ina abin da yake da shi na kora masha Allah sai a rayu ko sa yi dan adam ne ai kuma kun ga fara mu je kan shekul islam bin taymiya da haka wannan muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka آمين يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب garin ya addu'a da lafazin da annabi ya ce kuma wani karin ta Allah da abin da in an roƙe shi na rinki da Allah sai ya bayar kuma sai ya karba Allahu akbar inni as'aluka bi anna laka alhamda amin la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah dan dalkin sunayenka akwai su da kudatu da su yake da su muna a wasu da wannan majalisi ne ka Allah ka Allah na min ladun karama innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin na gode malam sallallahu alaihi wasallam wallahi shehu mun gode mun gode shehu na mun gode mun gode sosai na gode Allah sa alkhairi na gode Allah sa wasallam mun gode to jama'a mun tashi karatu na yau kenan insha Allah karshe karatu na gobe sannan Allah kai mu ranar eh, ranar asabar mu zo da karatu ranar lahadi kuma mu zo da karatu ranar litinin mu zo da karatu shek malam abbas sadauki ah, insha Allah ko menene za mu bar ku sani to alhamdulillah to jama'a assalamu alaikum